radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan kuma akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula zamu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 28 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan jama'a ula na shekarar ta 1443 hijira kamar ya masu sauri ko kusan cewa shekaru 247 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan disamban shekarar ta 1774 wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai ɗan ƙasar ingila mai suna joseph presley ya gano iskar oxygen presley ya gano wannan iska mai mahimmanci ne a lokacin da yake gasa ta sinadarin red mercury oxide mabe bai gane muhimmancin wannan iskar ba har sai bayan da wasu masana daga baya suka tabbatar da cewa oxygen yana da muhimmanci a rayuwar dabbobi sosai da farko oxygen makamashi ne a jikin dan adam ko dabba domin kuwa shine yake haduwa da abinci a lokacin lumfashi sai mutum ya samu karfi hakanan kuma wuta ba ta kamawa sai da iskar oxygen hakanan kuma wannan iskar ita ce ta cika fiye da rabin sarari na duniya iskar oxygen da ya bata da nauyi ko launi ko ƙanshi ko ɗanɗano kamar da kuma ba za a iya tantance ta ba da idanu masu aure ko kusan cewa shekaru 126 suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan disamban shekara ta 1895 a karan farko a tarihin sinima a nuna wani fim mai ban sha'awa matuƙa ga jama'a 'yan uwa biyu na iyalan lemire su ne suka shirya wannan fim ɗin waɗanda shahararrun masu ƙirƙira ne a ƙasar faransa sannan kuma waɗanda suka kafa masana'antun fina-finai sun kafa wurin ne a ƙarƙashin ƙasa a birnin paris a cikin shekarun da suka biyo baya an samar da na'urori na zamani domin yin ayyuka na fina-finai da kuma ayyuka na sinima kuma hankali an kafa gidajen sinima da yawa da sabbin ka'idoji na fina-finai da kuma yaɗa su kuma nuna su a gidajen sinima a ƙasashe daban-daban na nahiyar turai daga bisani irin wannan fasaha ta watsu zuwa wasu ƙasashen duniya inda ake gudanar da ayyukan ɗaukar fina-finai ta hanyoyi daban-daban da ke akwai a kowane zamani har zuwa zamanin da muke a yau wanda harkar fina-finai ta samu gagarumin ci gaba ta fuskoki daban-daban a baya dai a rika shirya fina-finai ne akan abubuwa na nishadantarwa da kuma ilmantarwa game da isar da sakonni na zamantakewa amma daga bisanin manyan kamfanonin shirya fina-finai na kasashen duniya musamman a manyan kasashen duniya sun da harkar fina-finai hanyar yada manufofinsu na siyasa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman karin labaran. Siriya ta yi kakkausar suka kan shirin Isra'ila na gina sabbin matsugunai a yankin tuddan Golan. Ana zaman ɗarɗar a Somaliya bayan da shugaban ƙasar ya kori firaministansa. An buɗe filin jirgin saman birnin sana na ƙasar Yemen bayan shafe mako guda a rufe sakamakon harin Saudiyya. don ziga labaran kamar da za su zo muku. A Somalia an shiga zaman ɗaɗarar kwana guda bayan da shugaban ƙasar ya kori firaministansa. Rahoton da ƙasar sun ce an ga sojoji a wannan talata a mahimman wurare na Mogadishu babban birnin ƙasar. Sojoji ɗauke da manyan makamai masu biyayya ga korarren firaministan ƙasar Muhammad Hussein robel sun sha ɗamara a gewayen fadar shugaban ƙasar. Ba a dai san dalilin hakan ba amma rahoton da ƙasar sun ce matakin na zuwa ne bayan da shugaban kasar farmajo ya kori firaministansa lamarin da ya kara tsananta rikicin siyasa da kasar ke fama da shi da kuma rashin jituwa tsakanin manyan jami'an biyu inda koran firaministan ke bukatar jami'an tsaro su rika bin umarninsa ba wai na shugaban kasar ba kawo yanzu bangarori da dama a kasar da suka hada da 'yan siyasa da mahukuntan gargajiya na faɗi tashin ganin an samu sulhu tsakanin bangarorin biyu a jiya ne shugaban kasar somaliyar muhammad farmajo ya sanar da sauke firaministan kasar muhammad robel daga mukamin bisa zarge-zargen aikata rashawa da kuma gazawa wajen tsare-tsaren kammala zaɓukan ƙasar a yanzu dai mataimakin firaministan ƙasar mahadi muhammad shine zai kasance a matsayin firaminista na riƙon ƙwarya a cewar farmajo kana ya yi nuna cewa dakatarwa da aka yi wa robel za ta ci gaba har zuwa lokacin kammala binciken da ake yi masa masu nazarin al'amuran siyasa na ganin cewa tsamin dangantakar siyasa a tsakanin manyan shugabannin biyu zai iya haifar da jinkirin kammala zaɓukan ƙasar wanda aka tsara gudanarwa a farkon shekarar 2022 mai shirin kamawa shugaban babbar majalisar zartarwar ƙasar libya khalid al-mashari ya zargi majalisar wakilan ƙasar da haddasa ɗage zaben shugaban ƙasar musta al-mashari wanda ya bayyana sa a wani zama da majalisar ta yi ya ce gazawar majalisar wakilan na samar da hurumi a kundin mulkin kasar da dokokin zaɓe tare da nuna halin ko in kula na hukumar gudanar da zaben kasar su ne suka haifar da ɗage gudanar da zaben kamar da aka tsara jami'in ya ce abin takaici ne ganin yadda sassan da suka gaza sauke nauyin da ke wuyansu na gudanar da zaben a yanzu ke musayar zargin koma bayan da suka haddasa a kwanakin baya ne dai hukumar zaben kasar ta gabatar da shawarar ɗage babban zaben kasar daga ranar 24 ga watan disamba har zuwa 24 ga watan janairun shekara mai zuwa zaɓukan kasar libya na cikin tsare-tsaren da aka tanada ƙarshen shirin sulhun siyasa na kasar wanda majalisar ɗinkin duniya ke shiga tsakani wanda ke da nufin samar da daidaito a kasar bayan shafe shekaru tana fama da matsalolin siyasa da na tsaro Ƙasar Siriya ta yi kausar suka kan shirin Isra'ila mai cike da cece kuce na gina sabbin matsugunai a yankin tuddan Golan. Tana mai gargaɗi game da tashin hankalin da gwamnatin Tel Aviv ke yi na faɗaɗa matsugunai a yankin mai matsukar muhimmanci. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce yankin Golan da aka mamaye wani bangare ne na yankin Siriya ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma Damascus ta ƙudiri aniyar kwato yankin ta dukkan hanyoyin da suka dace a ranar lahadi ne majalisar ministocin isra'ila ta amince da gina karin sabbin matsugunai na yahudawa a tuddan golan yankin da kasar ta kwace daga siriya yayin taron ministocin isra'ila ta amince da kashe miliyoyin daloli don gina gidaje da za su baiwa yahudawa ikon faɗaɗa matsugunansu a yankin da ake takaddama a kansa majalisar ministocin isra'ila ta ce za ta gina rukunin gidajen asif da matar masu kunshe da gidajen kwana kimanin dubu biyu kowannen su to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran ƙungiyar ansarula ta 'yan gwagwarmayar neman sauyi da aka fi sani da 'yan husi a yemen ta sanar a wannan talata cewa an koma aiki a filin jirgin saman birnin sana gidan talabijin na almasira ya rawaito hukumar kula da sauka da tashin jiragen sama ta sana tana cewa an dawo da sauka da tashin jirage na kungiyoyin agaji a filin jirgin saman na sana an dakatar da ayyuka a filin jirgin saman ne yau da mako guda sakamakon harin da kawancen da saudiya ke jagoranta ya kai kan babban birnin na yemen da an husi ke rike da iko kafin hakan dai kungiyoyin kasa da kasa da dama da majalisar ɗinkin duniya su nuna damuwa game da rufe filin jirgin wanda suka bayyana da cewa babban na kaso ne ga ayyukan na jin kai a kasar ta yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita majalisar ɗinkin duniya dai ta bayyana halin da ake ciki a wannan ƙasa ta yemen da mafi muni a duniya inda dubban dubatar mutane suka rasa rayukansu mafi akasari mata da yara sai kuma wasu miliyoyi da suka rasa matsugunansu hukumomi a faransa sun bada umarnin rufe wani masallaci a arewacin kasar. bisa zargin yada tsatsoron ra'ayi na wani limamin masallacin masallacin da ke garin bove mai al'umma dubu mai nisan kilomita 100 daga birnin paris za a rufe shi tsawon wata shida a cewar hukumomin gundumar os hukumomin yankin sun ce hudumar da ake yi a wurin tana haddasa kiyayya da kuma goyon bayan jihadi a farkon shekarar nan ne gwamnatin faransa ta ce za ta tsaurara sa ido kan masallatai da wuraren ibada matakin da ya janyo zazzafar muhawara a faɗin duniya to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashe da sun barka dauke da labaran duniya yan sai shirin mana gaba shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wa kana nahiyar afirka tare da yin dubi akan su shirin namu ne da allah da zai dubi ne akan rayuwar margayi archbishop desmond tutu fitaccen malamin addinin kirista kuma dan gwagwarmaya mai yaki da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama wanda ya rasu a ranar lahadi ta gabata a ƙasar afirka ta kudu inda za mu dubi akan bangarori daban-daban na tarihin rayuwarsa da kuma irin gudunmuwar da ya bayar wajen yaki da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama a duniya wannan da shine abin da shirin namu na da Allah zai dubi a kansa da fatan masu ware za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. To da farko dai za mu fara yin dubi ne akan tarihin rayuwarsa. An haifi Desmond Tutu ne dai a ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 1931 a wani gari mai arzikin zinari wanda ake kira da transvaal da ke cikin yankin cape town a kasar afirka ta kudu ya yi karatun firamare a garin nasu amma lokacin karatun sakandare ya tafi makarantar sakandare ta banto da ke johannesburg wanda yanki ne wanda yake da koma baya matuka a lokacin da kuma dukkanin mazauna yankin bagaƙen fata ne marasa galihu akan haka yanayin karatu a wurin yana da matuƙar wahala domin kuwa babu kulawa daga bangaren turawan mulkin mallaka ga mutanen yankin amma duk da haka dai ya yi karatunsa a cikin irin wannan yanayin desmond tutu ya ɗauko hanyar mahaifinsa ta aikin malanta to amma daga bisani ya dakata da aikin malantar ko kuma koyarwa a lokacin da aka bullo da wata sabuwar dokar tafiyar da ilimi a ƙasar afirka ta kudu wadda aka yi wa lakabi da bantu education act a shekara ta 1953 a kan haka sai ya shiga aikin bishara a majami'a inda ya samu matuƙar goyon baya daga turawa inda suke aikin bishara wancan zamani musamman ma goyon bayan da ya samu daga bishop trevor haldston sakamakon yadda ya nuna ƙeya ga wurin launin fata ya fara karatu a makarantar ilimin tauhidi ta st peter a birnin johannesburg a shekara ta 1958 inda ya zama ɗaya daga cikin malaman cocin anglican a shekara ta 1960 a cikin shekara ta 1966 ya tafi birnin london na ingila domin karo ilimin addinin kirista a ɗariƙar anglican inda a can ne ya fara faɗaɗa bincikensa a wannan fage a lokacin ne kuma ya fara tunanin cewa addini ma zai iya taka rawa wajen yaƙi da warin launin fata kuma daga lokacin da ya fara rubuce-rubuce kan munin da ke tattare da warin launin fata a mahangar addinin kirista a cikin shekara ta 1975 desmond tutu shine zama babban limamin ɗarikar anglican na farko bakar fata a birnin johannesburg da ke ƙasar afirka ta kudu bayan shekara guda kuma da kasancewarsa a wannan matsayi ne sai shugabannin turawa fararen fata suka fara sanya ido a kansa da kuma ayyukan da yake gudanarwa sakamakon yadda yake fitowa fili yana sukar nuna warin launin fata wanda ake yi wa bagaken fata a ƙasar wanda kuma turawa suke mulki a lokacin don haka ne ma ya zamanto mai fafatakar yaƙi da mulkin wariya na launin fata sakamakon yadda ya fito fili yana sukar nuna warin launin fata da ake yi wa bakake a kasar afirka ta kudu da turawa suke iko da ita a lokacin a lokacin da tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela ke zaman farsuna desmond tutu ya zamanto babban mai rike da ragamar jagorancin adawa da warin launin fata a kasar afirka ta kudu wanda hakan ya kara jawo masa matsanancin adawa daga turawa masu mulki da gwamnatin warin launin fata a cikin shekara ta 1980 an gudanar da wata gagarumar zanga-zanga ta nuna adawa da mulkin warin launin fata a birane daban-daban na kasar afirka ta kudu inda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga ta yin kira da a kawo ƙarshen warin launin fata da kuma sakin nelson mandela da sauran dukkanin fursunoni waɗanda ake tsare da su a wannan lokaci saboda dalilai na siyasa da kuma dalilai na wariya da ake nuna masu da kuma desmond tutu kasantuwarsa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zanga-zanga an kama shi an jefa shi a gidan kaso yayin da nelson mandela ya fita daga gidan yari an kafa hukumar sasantawa da bincike a kan irin ta'annati da aka yi a lokacin mulkin wariyar launin fata da kuma aka naɗa desmond tutu shugaban wannan hukuma to amma kafin lokacin a shekara ta shida an zaɓe shi a matsayin babban archbishop a birnin cape town domin ya ci gaba da yaƙi da manufofin wariyar launin fata a watan maris na shekarar ta 1988 desmond tutu ya kaddamar da wani kamfe na adawa ga mulkin wariya don haka ya buƙaci jama'a da su ƙauracewa wani babban zaɓe na larduna wanda gwamnatin de clark ta shirya lokacin a lokacin nasa mandela ya naɗa desmond tutu shugaban hukumar binciken gaskiya da sasantawa na afirka ta kudu ya yi ƙoƙarin tattaro bayanai daga jama'a daban-daban waɗanda suka bayar da bahasi a gaban hukumar to sai dai kuma yayin da yake aikin binciken ya kamu da wani ciwon daji to amma duk da hakan a ƙarshen rahotonsa desmond tutu ya zargi aksidan shugabannin da suka yi mulki a lokacin turawan mulkin mallaka da cewa ba su bar da bahasi na gaskiya ba a gaban kwamitin hukumar musamman ma da ba fata suke nuna damuwa a zahiri akan cin irin zarafin da aka yi musu da cin fuska a zamanin mulkin wariyar launin fata a lokacin da suka je ba da bahasinsu a gaban kwamitin binciken. Desmond Tutu ya zamanto masani ne akan harkokin yau da kullum da kuma siyasar duniya kamar da kuma bai taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da fafutuka wajen kare harkokin bil'adama duk da cewa an kawo ƙarshen mulkin wari a ƙasar Afirka ta kudu amma duk da hakan hatta 'yan siyasa da suke mulki a ƙasar Afirka ta kudu yana taka musu birki a wannan lokaci idan suka yi abin da bai dace ba ko kuma suka aiwatar da wani abu na tauye haƙoƙin 'yan ƙasa. fafatakar Desmond Tutu ba ta takaita ƙasar Afirka ta kudu ba kawai ya kasance yana yin gargaɗi ga wasu daga cikin shugabannin afirka da cewa kada su ɗauki salon mulki na kama karya akan al'ummominsu su zamanto masu adalci da ƙaunar al'ummominsu da kuma tabbatar da cewa sun yi aiki domin ci gaban al'ummomin nasu maimakon mayar da mulkin kasashensu tamkar gadin gidansu ko kuma halasta ma kansu dukiyoyin al'ummominsu inda desmond tutu ya yi imanin cewa dukkanin shugabannin afirka waɗanda suke yin haka to sun yi hannun riga da manufofin demokuraɗiyya da kuma 'yan adamtaka irin wannan faɗakarwa ta desmond tutu bata bar shugabannin kasashen yamma ba domin kuwa desmond tutu ya buƙaci shugaban amurka george bush tare da prime minister birtaniya na lokacin tony blair da su fito su gaya wa duniya karyar da suka tafka domin ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar kasar iraki wanda hakan ya jefa ƙasar a cikin mawuyacin hali baya ga kuma ya kasance sahun gaba wajen sukar manufofin kasashen turai 'yan jari hujja waɗanda suke amfani da ƙarfin tattalin arzikinsu wajen danna ƙasashen raunana ko kuma masu tasowa tare da ɗora su a dukkanin harkoki na waɗannan ƙasashe ta yadda za su rika tatsar arzikin arzikinsu su kwance ba tare da wani ya isa ya ɗaga musu kara ba kamar da ta kasance a ƙasar ta afirka ta kudu tsawon shekaru Desmond Tutu bai yarda malaman addini su koma su kulla kansu a wuraren ibada ba kawai ba tare da sanin halin da kasarsu da al'ummar su suke suke ba. Kamar da kuma bai yarda da cewa malaman addini su gumda bakunan su akan harkokin da suka shafi lamarin siyasa da kuma tafiyar da harkokin mulkin kasashen su ba. da yake ganin cewa malamai suna da gagarumar rawa da za su iya takawa wajen tabbatar da cewa an yi adalci a cikin harkoki na siyasa da kuma mulki da hanyar sanya ido a kan yadda mulkin yake tafiya da kuma 'yan siyasa inda ya bayyana cewa idan malamai suka ga 'yan siyasa sun karkace sunan abin da ba daidai ba ko masu mulki to nauyi ne da ya rataya akan su su faɗakar da su kuma su yi masu saiti domin kuwa dukkanin matakin da malamai za su ɗauka na ɓangarori na addinai daban-daban to zai tasiri akan masu mulki domin kuwa tasirin malamai na addini ne wanda kuma tasirin addini yana da alaƙa da aƙida da kuma imani dangane da matsayarsa akan lamarin palestine kuwa babu wani abun da yake boye inda yakan fito ya allah wadai da suka akan abin da isra'ila ke yi na cutar da al'ummar palestine kamar da kuma yake yin kira lokuta daban-daban na a gudanar da zaɓen raba gardama domin kafa ƙasashe biyu masu cin kishin kansu na isra'ila da palestine akan haka desmond tutu ya sha gabatar da lacoci inda yake sukar manyan kasashen duniya musamman amurka akan yadda suke bar da kariya da rufe ido dangane da cin zalin da ake yi akan al'ummar palestino a shekara ta 1984 ya sami kyautar nobel ta zaman lafiya da gwagwarmayar yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama ya kasance ɗaya daga cikin mutane da ake ganin kimar su matuƙa a ƙasar afirka ta kudu da ma sauran ƙasashen afirka da ma duniya a ranar lahadin da ta gabata dai 26 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki shugaban afirka ta kudu sarar mafosa ya sanar da cewa desmond tutu ya rasu a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya rasu a wani asibiti ne da ke birnin cape town a ranar lahadin yana da shekaru 90 a duniya kasashen duniya dama dai suna ci gaba da aikewa da sakonni na ta'aziyya kan rasuwar desmond tutu majalisar musulmin kasar birtaniya ta fitar da wani sako wanda a ciki take bayyana cewa disman tutu mutum ne wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba sakamakon gagarumar gudunmuwa da ya bayar a rayuwarsa wajen gwagwarmaya da yaƙi da wurin launin fata da kuma kare haƙƙoƙin bil'adama akan haka desmond tutu gwarzo ne na dukkanin raunana da kuma waɗanda ake zalunta a duniya. to jama'a masu lokacin da muke da share ga kawo jiki anan zamu ja lizamin shirin sai a mako na gaba da Allah za a je mu dauki ruwan jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare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 a jamhuriyar musulunci ta iran barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya a yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnatin mu najeriya da ta karfafa a harkar tsaro a sakowa lungu da sakowa na mu najeriya musamman a wannan lokaci na bukukuwan kirsimet da kuma shiga sabuwar shekara domin ganin an kare matafiya da kuma a mutane a duk inda suke daga matsalar kalubalen tsaro da ake fuskanta a sassan a kasar mu najeriya muna fatan allah ya sa a yi waɗannan bukukuwa lafiya a ƙare lafiya sunana ibrahim ɗan fulanin yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum BOH Hausa Radio Tehran. Mai magana Muji Muhammadu wanda aka sani da suna Muji Soja mai adai da sahu a nan zandar da magaram ƙofar likitar dutse. sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar yana so a bani dama yau zan ka tsokaci ga wasu kaɗan daga cikin masu hannu da shuni ko in ce masu kuɗin mu na jamhuriyar nijar musamman ma masu kuɗin mu na da magaram gaskiya abubuwan da suke ma talakawa gaskiya mun yi allah wada da shi game da kwana-kwanan nan wani mai kuɗi a birnin tamagaram ya tara mata sun shiga layi kuma matan matan aure ne sama da mace dubu ɗaya da wani abu suna sun shiga layi sun bi layi ana ba su buhun shinkafa da kyautar kuɗi jika biyar gaskiya wannan ba mutunci ba ne mutum in sadaka yake so ya ma al'umma musulmi ya bi gidaje ko ina inda ya kamata haka manzan allah ya ce ka yi sadaka yi sadaka a bayyane abinda manzan Allah ya ce in za ka yi sadaka ka yi ta a sarrance a ɓoyance wanda ba tare da kowa ya sani ba ladanka sai kai sai ubangiji shi ya san abin da zai maka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na voa da farko kuna tare da haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria yau ina son ne ku bani dama domin in jajanta ma al'ummar jihar sokoto bisa ga wannan wuta da ta tashi a kasuwar karawar da ta yi sanadiyar asarar kuɗaɗe da dama ko kuma in ce dukiyoyi da dama da fatar waɗanda abin ya shafa Allah Ubangiji ya mai suwa masa da mafificin alkhairi baya ga haka yana kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta ɗauka ƙwaran mataki domin daƙile irin waɗannan tashe-tashen wuta da ake yi a kasuwa duba da irin yadda yanzu bai wuce sama ga wata takwas zuwa tara ba wannan wutar ta tashi ta yi sanadiyar asara kayayyaki da dama da ɗanɗan kuɗaɗe a cikin sabuwar kasuwar da ke jihar Sokoto da fatar allah ubangiji ya bada hakuri allah ubangiji ya mai suwa masa da mafificin alkhairi ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai amma local government kebistan nigeria Assalamu alaikum sashen Hausa muryoyin masu saurare. Radio Iran suna sunana Lawwa Alhaji Abbali a gadis jamhuriyar Nijar. To madalla. Ra'ayina a yau akan zaɓen da ake shirye-shiryen yi a kasar Libya. To lalle wannan zaɓe muna fatan ya gudana cikin kwanciyar hankali duba da irin matsalolin da libya take ciki akwai matsalolin tsaro mafi yawan 'yan kasar duka sun mallaki bindiga idan kaga an ce ai zaɓe to dole ne suna buƙatar addu'an 'yan uwa musulmi saboda a samu ai zaɓen nan lafiya abin da ya kamata a yi zaɓen cikin kwanciyar hankali ba tare da an mirɗe nasarar da wani samu ba kuma an ba wanda bai samu ba idan aka yi gaskiya cikin abin to sai kaga allah ka sauki a cikin lamari ina godiya sashen hausa la'uwa alhaji abbali a gadasa jamhuriyar nijar to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu To madalla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa a makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar Nijar to a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. cutan kansa kamar dajin da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta ne da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake hayayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji to kenan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba za a ce ga abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya cije ya ka kamu da malaria a shi kansa ba haka ba ne akwai halittar mutum da za a ce to in an halicce ka da irin wannan jin din to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a cikin to shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za ce to yin wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa eh, to doktor eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake Eto eh gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba. A cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid. Masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout. To amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai yana kara abin da masu cin nama ja da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai ya dinga kan toshewa a sai sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaƙa da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma da abin da yake sa ya jawo a jirgin don samun cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa eh, to doktor kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da kai kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da ya a al'umma ne sai mu kamar a afirka a kansa da ya a zuwan a dabar al'umma shi ne sai mu dauki mu kasa mata da maza in ka ɗauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abinan na'ura ne kamar a wajen da mutane na maza ne kawai suke da shi to yi yakan kumbura sai zai zama kansa ana kiran shi prostate kansa. to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma gaskiya yanzu suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abinan ya kansa jejin hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma in sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To, eh, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Eko, ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a sai su gaji jin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi kan zo da wannan. Sai na ce ana kiran shi wani braka jin. da wa'annan yanzu su turawa ma aka aike ku aka duba ko a naku zuriyan suna da shi birata ɗin nan to sai da zama sai a ce kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani kuma tun lokacin nan suka gano cewa su akwai wannan halitta ɗin a su sai ka je kamar tura suke yi yanzu sai su zama a cire nonon ma gaba ɗaya tun kafin ma a ce ma ya fara nuna halitta ko akwai sai akwai cutan jeji da yawa sukan zo da ce yana yawo a cikin halitta to amma ba kowanne ba da an ce ya zo a halitta kuma dole sai ka kama ba kamar ana aikuwan mutum bane a ce an aike shi da shi kamar a ce ciwon ciwon sickle ka gane wannan kun muddin ka kamu da wannan ciwon abin mahaifa da suna da shi za su baka a yi ka da shi to shi kansa sai ya hada da wannan halittan kuma ya hada da environmental factor kamar yanayin yau da gobe na abin da muke ciki abubuwan da muke ci da abubuwan da muke yi. To daga ƙarshe dokta kamar iya batun warkar da cutar daji yake haka ana samun magani a wajen warkar da wannan cutar. Yau an so ciwon da sun kashi sun sun rabu kashi uku ko hudu akwai waɗanda tun kafin a cire ya kawo da kai akwai ana ana cire su screening sai a duba kamar ba da misali a wannan kamar farkar kansa sai akwai sinadarin da za a duba a jini sai a ce to ba wanda suke da ya kai wannan yawan da jinin su da yiwuwa suna da wannan sun kusan kamuwa da wannan ciwon to ka ga yi da wuri a cire wannan abu ya harbi da shi su akwai wanda kuma harkar da ya zo an gan shi yana da da za a ba muddin an ba da magani akwai kamar mata suna samun a wannan cuta ke ko ya ci samu ciwon ciki ne kuma ba ciki ne da ciki mai girma shi ke fitar da wani abu kamar kwayan bet a cikin da za a fitar da shi a cikin da ana cin wannan an bar shi da kan illar da shi ma kansa ne amma an ga gane shi da wuri in an ba da mara kai shi ke shi kuma sai wanda kuma sai sun an gano su da wuri an ba da mara kai in an yi sa'a shi ke ya buje kuma suna haɗa guda biyu a cire wajen gaba da ake samu sanarin kuma a ba da magani kuma a yi abin da ake kira radiotherapy so abin ya kashi kashi da yawa a kowane za ka je kawai a cikin shi ke nan da a yi screening a duba da an gano kana kan kai da kada ka ga komai ba ya ce a'a kana da alamun kaza kaza to kada ka je a cire a'a ko kuma shi nan ka bar abu kaza a ba ka kaza shi na wannan abu ko kuma ka fara samun alamun din amma lokacin da ka samu samun a wurin haka ba da magani da ka samu da kan shi gaba ɗaya ne da da kuma sai an rubuta an cire inda wannan jirgin yake gaba ɗaya kuma an hada da magani ina kuma ana haka da yake yawanci ka zo asibiti a ce ko mun kwana jin wani alamu yawanci kansar na da yayi da ya yaya mutum ya yaɗu wanda sai abin da ake yi a ce wa mutum fale yake tallafa a kuɗi amma kuma a da yana wahala. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Akan lokacin da ya bamu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku. bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da na stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi isa salam da muke ciki mun tsaya inda muka bayyana cewa littattafan allah ta'ala wa'anda ya sauka wa annaba bani isra'ila kafin musulunci gaskiya ne yin imani da su ga musulmi wajibi ne amma littattafan attaura da linjila wa'anda suke hannun kiristoci a halin yanzu gurɓatattu ne wanda suke dauke da gaskiya da kuma karya a cikinsu don haka ba za mu gaskata su gaba ɗaya ba sai inda alkur'ani mai girma ko addinin musulunci ya tabbatar da hakan kuma ba za mu karyata wani abu a cikinsu ba sai abin da alkur'ani mai girma ko kuma addinin musulunci ya musanta har ila yau mun fara magana dangane da bisharar da annabi isa salam ya yi wa mutanensa dangane da bayyanar manzon ƙarshe mai suna ahmad wannan kamar yadda zo cikin alkur'ani mai girma kenan a cikin suratu safat inda annabi isa alaihissalam yake cewa kuma a lokacin da isa dan maryama ya ce ya bani isra'ila lalle ni manzon allah ne zuwa gare ku mai gaskata abin da ke gaba gare ni na a taura kuma mai bayar da bushara da wani manzo da ke zuwa a bayana sunansa ahmad to a lokacin da ya je musu da hujjoji suka ce wannan sihiri ne bayyananne cikin suratu saf ta shidda amma abin mamaki wannan bisharar ta zo cikin wasu daga cikin linjilolin da suke hannun kiristoci a halin yanzu daga ciki akwai linjilan yohana inda kalmar farkalit ta zo har sau uku inda idan an tarjima ta tana nufin wanda aka ɗaukaka kamar yadda ya zo cikin linjilar kamar haka kuma ni ina roƙon baba ya baku wani abin girmamawa daban wanda zai kasance tare da ku har abada linjilan yohana babi na goma sha hudu jumla ta goma sha shida sannan ya zo cikin babi na gaba a lokacin da abin girmama ya zo maku wanda ya zo daga uba zai tashi yana mini shaida cikin yohana babi ta goma sha biyar jumla ta ashirin da shida sai kuma babi na gaba inda shi ma yohana yake cewa sai ni ina faɗa muku gaskiya lalle shi ya fi muku alheri da in tafi don yadda al'amarin yake in ban tafi ba mai ɗaukaka ba zai zo ba amma in na tafi zai aike shi zuwa gare ku shi ma cikin yohana wani abin lura idan ka ɗauki matanin girka na injilan yohana za ga cewa kalmar da aka kawo yana nufin muhammad ko ahmad ne amma duk tare da sausayen da wasu suka yi wa matanin linjilan har yanzu ba su iya kauda bushara da annabi isa salam ya yi wa kiristoci kan cewa wani annabi maɗaukaki zai zo bayansa ba sai kuma wata shaidan wacce ta tabbatar da cewa muhammad ɗan abdullah sallallahu alaihi wasallam sunansa ya zo cikin injila na kiristoci amma bayan bayyanarsa suka sauya sunan zuwa wani abu daban don kare duniyarsu fahrul islam wanda ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kiristoci kuma ya yi karatu a gaban manya-manyan malamansu yana faɗa a cikin wani littafi da ya rubuta mai suna anisul alam inda yake maganar musuluntansa bayan da ya kasance kirista na lokaci mai tsawo a wani wuri a cikin littafin yana cewa bayan bincike mai tsawo da yawace-yawace na neman ilimi na haɗu da wani babban malamin kirista wanda yake matuƙar zuhudu na zauna a wajensa har sai da ya kai ga ni ne nake riƙe da dukkanin makullan ɗakunansa sai makullin akwati guda bai bani ba yana riƙe da shi a hannunsa wata rana baya nan sai ɗalibai suka zo ba su same shi ba sai suka shiga jayayya kan ma'anar kalmar farkalida a lokacin da ya dawo sai ya tambaye ni abin da ɗalibai suka yi sai na faɗa masa sai ya ce kai menene ra'ayinka sai na ce kaza kaza sai ya ce ba ita ce ba sai ya yi ta kuka sai na ce me ya faru sai ya ce idan na gaya maka rayuwarka za ta sauya gaba ɗaya sai na matsa masa sai ya gaya mani ma'anarta da ƙarshe dai ya bani makullin wani akwati ya ce in zo da littattafai da suke cikinsa guda biyu sai na karɓi makullan na zo da littattafan injila wa'anda aka rubuta su kafin bayyanar musulunci sai a ciki ya nuna mani cewa ma'anar kalmar ita ce wato muhammad ko ahmad sai ya ce malaman nasara sun sauya ma'anarta bayan bayyanar musulunci don su rike matsayinsu sai na ce menene gaskiya a hali yanzu sai ya ce musulunci ne amma idan mu musulunta za a kashe mu yana kuka sai na ce wanda ya musulunta ya tsira kenan sai ya yi kuka ya ce idan kana son lahira ka shiga musulunci ina maka addu'a ina maka addu'a da imani da sharaɗin cewa wannan ya zama shaida gare ni ranar lahira don haka musulunci shine addinin gaskiya a bayan ƙasa a halin yanzu sai na ce kiristanci kuma fa ai an shafe shi bayan zuwa addinin musulunci madalla masu sauraro anan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu rare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya kuma yin bita a kansu kuma bayyana yadda ake kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu ne da Allah dai zai dube ne dangane da atisayi na soji wanda dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc suka gudanar a cikin makon nan wanda hakan yake zuwa a matsayin wani sako ga isra'ila a barazanar da ta yi na kai har-hare akan cibiyar nukiliya na kasar ta iran kuma yadda ake kallon wannan atisayi ta fuskoki daban-daban da kuma martanin masana harkokin tsaro daga isra'ilan wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a biyu mu a hankali domin jin cikakken shirin. asabar 25 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki ne dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc suka kammala wani atisayi wanda suka gudanar wanda suka ɗauki tsawon lokaci ba su gudanar da irinsa ba inda aka gwada manyan makamai wanda kasar ta iran ɗin ta kera daga ce kuwa hadda manyan makamai masu lizami waɗanda suke cin dogon zango na dubban kilomitoci waɗanda za a yin amfani da su wajen kai hare-hare a cikin ƙasashe daban-daban daga cikin ƙasar ta iran kamar kuma an gwada wasu daga cikin makaman kariya wanda ƙasar ta iran ta ƙera waɗanda za su iya kakkaɓo jiragen sama ko kuma su kakkaɓo makamai masu lizami kamar da kuma aka gwada wasu makaman waɗanda za a iya kai hari da su a cikin ruwa waɗanda za su iya tarwatsa manyan jiragen ruwa na yaƙi kamar da kuma an gwada wasu makaman da za a iya harba su daga cikin ruwa domin su sauka a kan doron ƙasa ba haka kuma an gwada wasu makaman waɗanda ake yin amfani da su ta hanyar harba su daga doron ƙasa zuwa cikin ruwa wanda kuma dukkanin gwaje-gwajen da aka yi ɗin iran ɗin ta bayyana cewa sun gudana a cikin nasara ba tare da samun wata matsala ba wannan atisayi da dakarun kare juyin halin musulunci na kasar iran sa gudanar ya zo ne dai biyo bayan barazanar da isra'ila ta yi na yiwuwar kaddamar da hare-hare a kan cibiyoyin nukiliya na kasar iran kamar da kuma kasar amurka ta bayyana cewa tana tattaunawa da isra'ila din domin yin aiki na haɗin gwiwa domin ɗaukar matakai waɗanda suka dace domin tunkarar barazanar da suka ce iran din tana yi ga zaman lafiyar su baya ga haka kuma wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin tsaro a kasar ta amurka musamman ma dai wasu tsaffin ministocin harkokin tsaro a kasar sun bayar da shawara ga joe biden da ya ɗauki matakai na yin barazana ga kasar iran domin hakan ya tilasta ta ta amince da sharuɗan da amurka ta gabatar a zaman tattaunawar shirin nukiliya wadda aka fara gudanarwa a birnin vienna na kasar austria a 'yan makonnin da suka gabata ba ga kuma wasu daga cikin manyan janar-janar na isra'ila waɗanda suka gana da su na ƙasar amurka suna bayyana cewa ƙaddamar da hari a kan iran a wajensu ba abu ne mai yiwuwa ba amma hakan zai iya ne kawai idan amurka ta tsoma baki ko kuma ta taimaka ma isra'ilan wanda kuma wannan sanannen lamari ne ga ita kanta ƙasar amurkan da a wasu lokuta ta kan jakunan isra'ilan kan ta guji ɗaukar duk wani mataki wanda zai iya zama na tsokana ko kuma yin gaban kanta dangane da al'amura da suka shafi ƙasar iran domin kuwa abubuwan da za su iya biyowa baya ba lamari ne mai sauƙi wanda isra'ila za ta iya shanye shi ba wani abu wanda wannan karan atisayen na dakarun irgc ya sha bamban da sauran waɗanda aka gudanar a lokutan baya shine har da yadda aka guda wasu sabbin jirage na yaƙi masu kai hari da kuma ƙunar baƙin wake marasa matuƙi wanda wani shine karan farko da ƙasar iran ɗin ta fitar da waɗannan jirage da ta ƙera sannan kuma an gwada su a cikin nasara babban kwamandan dakarun kare junju halin wato janar salami ya bayyana cewa wannan atisayi wanda suka gudanar yana ɗauke da saƙonni daban-daban babban saƙon da yake ɗauke da shi dai shine isra'ila ta san irin maganganun da take yi cewa da wani abin da ta aiwatar na ganganci kan tashoshin nukiliya na kasar iran kai hari ne ko abin da ya kama da haka to abin da zai biyo bayan wannan akan ta sai ya fi muni kamar kuma ya bayyana cewa lamarin ba zai tsaya nan ba duk wani wanda ya tsaya tare da isra'ila ko ya taimaka mata wajen kaiwa kasar ta iran to martanin da iran din za ta mayar zai hada har da shi baya ga kuma ya bayyana cewa dukkanin sansanoni na sojan amurka da suke a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya baki ɗayansu suna ƙarƙashin na'urori na rada ne na makamai masu lizami na ƙasar ta iran baya ga haka kuma a karan farko a wannan atisaye an yi amfani da wasu sabbin na'urori na rada waɗanda suke sarrafa makamai masu lizami daga tazara mai nisa wanda kuma a lokaci guda za su iya hango su makaman da suke tahowa domin yin amfani da makaman da za su iya kakkaɓo su daga nesa kamar yadda aka yi amfani da wasu daga cikin irin waɗannan na'urorin rada a lokacin da donald trump ya bayar da umarnin yin amfani da jirgi maras matuƙi domin gudanar da ayyukan leƙen asiri a yankin hormuzgan a kan iyakar iran da kasar haɗaɗɗe daular larabawa a cikin tekun fasha wanda kuma iran ɗin ta yi amfani da irin wannan rada wajen gano jirgin da kuma kakkaɓo shi a lokaci guda. sannan kuma manyan masana ta fuskacin tsaro daga bangaren isra'ilan sun bayyana cewa hakikanin gaskiya shine abinda iran take faɗi abu ne wanda isra'ila kamata ta kalle shi da idan basira domin kuwa so da yawa iran idan ta yi gargaɗi ga isra'ila abinda take faɗa shine take nufi sabanin isra'ila wanda aksarin abubuwan da take faɗi dangane da ƙasar ta iran barazana ce domin kuwa ba a taɓa ganin hakan a aikace ba wannan ya sanya wasu daga cikin manyan na hannun damar ministan tsaron isra'ilan suka shawarce shi da cewa a sakin tunani dangane daukar duk wani mataki na soji a kan cubiyar nukiliya na kasar iran domin kuwa ba a san me zai je ya kai ya komo ba ga ita kanta isra'ila da ma yankin baki ɗaya da dama daga cikin masana kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa dai suna ganin cewa da wuya isra'ilan ta iya yin gigin kai hare-hare akan cibiyar nukiliya na kasar iran kamar yadda ke faɗa kamar yadda ita kanta amurka a zahiri abubuwan da take bayyanawa na goyon bayan isra'ilan da kuma cewa za ta taimaka mata wajen kaddamar da irin wannan farmaki akan cibiyar nukiliya na kasar iran masanan sun yi imanin cewa magana ce ta fata baki domin kuwa abin da zai biyo baya ita kanta kasar amurka ba zai mata daɗi ba kasantuwar cewa tana da dubban sojoji da suke sansanoni daban-daban a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren shugaban kasar iran din ibrahim ra'isi ya isar da wani sako ga dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashen yankin tekun fasha da suke makwabtaka da kasar ta iran da cewa su kwantar da hankalinsu atisayen da dakarun irgc suka gudanar ba shi da wata alaka da su sannan kuma iran din ba da niyyar cutar da wata ƙasa a cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ilari kawai hakan an yi shi ne domin ya zamanto izina da kuma darasi ga duk wasu masu yunkurin yin shishigi a kan ƙasar ta iran sannan kuma ya bayyana cewa atisayin yana ɗauke da sako na zaman lafiya da kuma ƙara tabbatar ma al'ummomin yankin cewa su da kansu za su iya yin aiki tare wajen tabbatar da tsaro a yankin nasu ba tare da yin katsalandan ko kutse ko tsoma baki na kasashen ƙetare ba duka dai wannan lamari yana zuwa ne a mahangar masana cewa isra'ila tana yin barazanar kai hari ne akan cibiyar nukiliya na kasar iran a daidai lokacin da ake gudanar da tattaunawar birnin biyana domin sake farfado yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tsakanin iran ɗin da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 domin kuwa cimma matsaya da kuma yarjejeniya da rattaba hannu a kan sake farfado da yarjejeniya farko to lamari ne wanda zai bakanta wa isra'ila matuka domin kuwa zai kai ga ɗaukewa iran takunkuman da aka kakaba mata na tattalin arziki da kuma ɓangare daban-daban da suka shafi harkokinta na makamai da kuma ayyuka na kasuwanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran ƙasashen duniya. wanda kuma hakan a mahangar isra'ila zai kara wa iran karfi ba ta fuskacin tattalin arziki kawai ba har ma ta fuskacin ayyukan soji da tsaro a yankin gabas ta tsakiya. masu wani lokacin da muke da shariga ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to da wannan zamu gari sai dan Allah mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin don kowa da kowa musamman Hassan Barka da fassara kan labaran duniya da muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya.